Bonjour madame, bienvenue au stand du Senegal. A gefe guda wajen bikin baje kolin amfanin gonar Afirka, Marin Dai Sandy ta samu wurin baje kayanta, wadda ke dauke da ɗan kwali mai tutar Senegal a kanta, inda matashiyar ta gabatar da hajojinta. Mun zo da hatsin da ake nomawa a ƙasarmu. Akwai ruwan zuma, akwai lemun da aka sarrafa daga itace, ciki har da garin kuka. Duk abubuwan da kuke gani a nan, an noma tare da sarrafa su ne a Senegal. Gaba kaɗan sai rumfar Mauritaniya Sidna Muhammad ya daɗe yana yaƙi da dabinon da ake shigowa da shi daga ƙasashen duniya. Yana fatar samun masu zuba jari domin bunƙasa sana'ar. Mun kawo dabino iri-iri da suka hada da jan dabinon da ƙasar Burtaniya kawai ake samun sa. Ana tanadinsa tsawon lokaci ba tare da ya lalace ba. sannan kuma za a iya sarrafa shi ta wata hanyar musamman ta markaɗa shi da gyaɗa. Ladi Trare ta tsara kayayyakin da ta kawo daga Mali. Hajojinta sun hada da ganyen shayi da man gyada da kuma kayan da ake sakawa waɗanda sarrafa su da yawa ke da wahala. Ah Mun fahimci cewa ana shigowa da abubuwa da dama daga waje. Hakan ya sa muke ganin cewa ya kamata Afirka ta ɗauki matakin daina dogara da waje, amma abu ne da ke buƙatar tallafi daga gwamnatoci don sarrafa kayayyakin cikin gida domin fitar da su zuwa ƙetare. Jima Adum, babban sakataren hukumar kula da yaƙi da kwararowar hamada a sahel wadda ita ce hanyar bunƙasa samar da kayayyakin da ake nomawa domin janyo hankalin masu zuba jari idan afirka na fuskantar matsala ba wani abu bane ya haddasa hakan face rashin masu zuba jari da kuma karancin amfani da kimiyya nahiya ce da jama'a ke karuwa sosai amma ba a kokari wajen samar da wadataccen abinci noma abu ne da ke bukatar zuba jari ya zama wajibi gwamnatoci su ƙara azama sun ma masu zaman kansu ya kamata su shiga wannan harka don cimma nasara. Ƙalubalen na da girma saboda Afirka na samar da kashi ɗaya bisa uku ne na abincin da nahiyar ke bukata kamar yadda hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana.